nan surayen Allah ya sa ba a ba wa Allah irin haƙƙin da ya dace ma qadarullah haqqa qadrihi manzon Allah ya tsaya ya ce sammai bakwai da kasai bakwai gobe kiyama haka Allah yake rike su a hannunsa annabi sai haka da hannunsa ya rufe sai ya bude ya qadiduhuma wa yabsutuhuma yace sammai kasa bakwai da kasai bakwai haka Allah yake rike su yace anal jabbar ainal jabbarun anal mutakabbir ainal mutakabbiruna duk fasan mai bakwai da kasai bakwai haka yake damƙe su yadda kake danƙe watakila kwabo ɗaya a hannunka ko ƙasa da haka ko ma sama da haka zan ce to waɗannan su ne irin siffofin bayan da Allah yake so jama'a abun al'ajabi duk ƙur'ani in ka bi ka duba matsayin sallah da aka wajafta mana awwalu ma yuhasabu abdu yawmal qiyamah as-sala babu inda Allah ya ce inna Allah yuhibbul musallina me dalili saboda in zuciya ba ta da inganci sallah ba ta da amfani babu inda Allah ya ce inna Allah yuhibbul abidina masu ibada duk yawan ibada idan zuciya ba ta da inganci Allah baya son ibadar babu inda Allah ya ce inna Allah yuhibbus sa'imina don duk yawan azumi in zuciya ba ta da inganci wannan ba su da amfani waɗannan su ne siffofin bayin da Allah yake so ni da ku Allah ya samu a cikin waɗannan bayi da dan adam wajibi ne abinda Umar bin Khattab ke faɗa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi gabanin a muku kullum a rayuwarka ka bi waɗannan siffofi wanne ne ka cika wanne ne baka cika ba wanda ka cika sosai ka roki Allah ya tabbatar da kai a kai wanda baka cika ba roki Allah ya baka ikon cikawa rayuwar nan mu yi ta wa kanmu hisabi duk awa 24 ka bi ayyukanka daga farko har ƙarshe ka ga me kai musamman waɗannan ayyuka saboda kasratu sala kasratu zaka kasratu saum ba su suke da amfani ba ingancin zuciya shine na farko maganar da imamu zahabi rahimahullah yake yace a duk cikin sahabbai wa yafi falala sahabban manzon Allah da ya rayu da su waje ɗaya wa yafi falala abubakar siddiq yace abubakar siddiq idan ka bi duk ayyukan alkhari na zahiri sahabbai akwai wanda sun fi shi yawan ciyarwa fi ya ce Uthman bin Affan ya fi shi Abdurrahman bin Auf ya fi shi yawan sallah da ibada a cikin sahabbai da yawa sun fi shi irin su abu abu darda sun fi shi yawan ibada irin su salman al-faris sun fi shi su abdullahi ibn amr ibn al-as sun fi shi yawan kokari da jajirce a filin gwagwarmaya su khalid ibn walid sun fi shi su hanzala ibn abi amir sun fi shi su julaybi ibn mu'ayyad tarihin sa nan sun fi shi yawan zama a karanta qur'ani a san qur'ani su ibn mas'ud sun fi shi su huzaifa ibn al-yaman sun fi shi su mu'adh ibn jabal sun fi shi yawan sanin sunna su abu huraira sun fi shi su aisha yarsa ta fi shi to shi da mai fi kowa imamu zahabi ya ce da abu ɗaya fi su ne ya fi su da zuciya shi yasa a wurin allah da sai fi su amma duk aikin zahiri babu wani aikin da ba za ka samu sahabbai uku hudu biyar sun fi shi ba amma ta yaya aka yi duk ya fi su falala har annabi ya ce in akwai annabi bayan sa abubakar siddiq ne ya ce dalili ɗaya ne shine zuciyarsa ta fita su inganci amma duk wani aikin zahiri a duniya babu aikin da sabai ba su fi shi ba a cikinsa duk wani aiki yau zai wahala ga an ce ga hadisi rawahu abubakar siddiq iya da wahala a zo tafsirin qur'ani ya ce abubakar siddiq ya ce karkashin aya kaza sai an kira Ibn abbas sau goma ko sau ɗari yana da wahala ga an ce an je filin mai abubakar siddiq ya yi kaza gabanin a ciyar ciyarwan sau ɗaya sai an kira na Ibn af goma usman ibn affan goma amma duk sabon nan ya fi su ce abu ɗaya ne zuciyar shi yasa lokacin da ya aikin alkhairi dan takaitacce na yanta bilal munafukai suka ce ba don Allah yi ba sai Allah ya turo ansa ce sai me sai jannabu hal kaga da tashi bansa bai ce sai jannabu ha al ba sai yace atika ta kawace alladhi yu'ti malahu yatazakka yana mai tsarkake zuciyarsa wa mali ahadin min wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza sai waje a'ala wala saufa yarda kaga riba ma aikin zuciya ne al'atika aikin zuciya ne Yi yu'ti malahu tazakka aikin zuciya ne har zuwa karshe wala saufa yarda arriba ma aikin zuciya ne Ya ce to abu ɗaya abubakar siddiq fi tsere wa sahabbai da zuciya ya fi su gyara zuciya a wurin Allah da su ya fi su su kuma sai suka tsere masa da ayyukan zahiri da aka auna sai ya zama aikin zuciya ya fi kowanne matsayi a wurin Allah tare kuma da cewa zukatan nasu masu inganci ne amma shi dai ya tsere musu gaba na uku alamatu muhabbatin lahi ta'ala lil muslim alamar musulmin da Allah yake so akwai wasu irin siffofi da malamai suka faɗa idan musulmi ya dan mallake su to alamar Allah yana son sa ne dole ka sani ka duba shin Allah yana son ko baya so akwai alamar siffan bayin da Allah yake so na farko daga cikin siffar bayin da Allah yake so Shi ne mutum ya samu ainihin tarbiyya alhassana tatwirul hasan wato ya tashi ya zama iya da wani tarihi da yake da wasu abubuwa abin sha'awa ko a ce an shaide shi tun daga yarintansa yaro ne mai nutsuwa a'a yaro ne mai karancin magana a'a yaro ne mai kamun kai wannan ga wanda yake yarinta kenan amma wani zai iya samun shirya a sama me dalili malamai suka ce saboda Allah ce me ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قرة أعين daga yarinta har zuwa su zama kuma jagorori a cikin al'umma bahaushe ya ce wai juma'a mai albarka tun daga laraba ake ganewa ko tun daga asabar ake hango hangota wannan shine maganar akwai jama'ar da daga kaga tashi su za ka yi tsammanin alkhairi a cikin rayuwarsa gaba in shaidan bai nasara a kansu ba Allah ya kare mu duka daga sharrin shaidan na biyu daga cikin bayin da Allah yake zo siffarsu shine kathratul iftila jama'ar da Allah yake yawan jarraba su a rayuwa da musifu kala kala to siffa ne na bayin da Allah yake so hadithi a cikin sunan na imamu abu dawud sunan na imamu at-tirmidhi rahimahullah manzon Allah yace inna allah idza ahabba qauman ibtalahum wa innal mar'a yubtala ala qadri dinihi wa la yazalu al-bala'u bil mu'min hatta yalqa allaha wa ma alayhi khati'a mu ji maganin da karfi annabi ya ce idan Allah yana son mutane kan jarrabe su jarrabawa bala'i musifa fitina ba sa karewa da mai imani mazan Allah ya ce har ya gamu da Allah bai da zunubi a wata riwaya na hadisin tirmidhi ma ke cewa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu as-sukhut yace idan Allah yana son mutane kan jarrabe su da musifu kala kala wanda ya yadda da jarrabawan da Allah ya masa to Allah ya yarda da shi wanda ya fushi da jaraban da Allah ya masa to shi ma Allah ya yi fushi da shi so da haka alamar jama'an da Allah yake so shine kasratul iftila yawan fitina da musifu a rayuwarsu siffa na uku na jama'ar da Allah yake so su ne waɗanda suke zuwa mai alkhitimam bi husnil khatima wato kammala rayuwarsu da kyakkyawan ƙarshe wannan kuma idan sun bar duniya siffa na jama'ar da Allah yake so hadisi ya inganta cikin sunan na imam at-tirmidhi da imam abu dawud rahmatullah alaihi ma sheikh muhammad nasir rahimahullah ya ce hadisi ne hasan manzon Allah tsira da aminci sabada gare yake cewa inna Allah idza ahabba idza ahabba abudan assalahu assalahu idan Allah yana son bawa yakan asala rayuwarsa qalu wa ma assaluhu suka ce menene asala rayuwarsa manzon Allah ya ce yuwaffiquhu Allah azza wa jalla amalan hasana menene baina yadai Shi shine mutumin sai Allah ya masa baiwa da yin wasu ayyuka na kwarai daf da barin duniyansa yanzu yana gama aikin kwarai sai ya rasu ko yana cikin biyayya zuwa ga Allah sai ya rasu Allah ya gafarta wa dan uwa malam Ja'far Mahmud Adam jiya ya cika shekara biyu daidai a ƙasa jiya da muke magana in bi Allah ya ɗauki rayuwarsa on 13 yaushe April yau nawa 14 a'a april ne april ne ba march ba ne 13 april ne yau da muke magana shine shekarar sa biyu da kwana ɗaya a ƙasa ko da ya yi wa Allah kuskure irin kyakkyawan ƙarshe da Allah ya bashi ya dace mu mar kyakkyawan zato ba ma nan kaɗai ba wanda ke ƙin malam ja'afar Allah ya gafata masa ran da Allah ya ɗauki rayuwarsa in kana bin jarida ko gidajen rediyo za ka ga mutum na yabonsa kuma abokin gabansa ne Allah ya maka kyakkyawan ƙarshen da abokin gabanka dole sai ya yabe ka rasu ranar juma'a alamar husnul khatima ne kana sallah alamar husnul khatima ne kana jagoranci waje Allah lil muttaqina imama alamar husnul khatima ne kana sujada aqrabu ma yakunu al abdu ila rabbihi wa huwa mafi kusancin da zaka samu da Allah kenan kuma ka zo kai kalmar shahada kuma wani ne ya kashe ka duk wanda ya kashe wani manzon Allah ya ce duk zunubansa ya ɗebe duk zunubanka wanda ya kashe ka ya ɗebe akalla ko waɗannan kyakkyawan ƙarshe guda bakwai ba su isa ba to ɗauki irin su mujahid bin jabar rahmatullahi alaihi shi ba wanda ya kashe shi goshi yasa aka sa Allah ya ɗauki rayuwarsa kawai yana son Allah ya ɗauki rayuwarsa ga wanda ya rasu yana aikin hajji manzon Allah yake cewa me la tughassiluhu wa la tukanni wa la tuhannituhu fa innahu yub'at yawm al-qiyamah mulabbiyan ya rasu yana labbai Allahumma labbaik manzo Allah ce kada ku shi alkafani kada ku sa masa turare kada ku masa wanka zai tashi gobe kiyama yana labbai labbaik labbai labbai ka la sharika laka labbai shine abin da yake fada filin kiyama a lokacin da wani kuma ya mutu a filin kwallo na ego haka zai tashi a filin kiyama dan yubu asu kullu abdin alama mata alaihi duk wani mutum abin da ya mutu akai akai Allah yake da shi na hudu daga cikin siffar bayan da Allah ya ke so su ne Allah yakan sa ƙaunar bayan Allah a zukatansu imamul bukhari da rahimahullah dai tashi magana akai ce, in za su yi magana sai ga jama'a na jin maganarsu. su idan littafi suka rubuta Allah yana bashi karbuwa idan kaset suka yi Allah yana sa yana watsuwa duba kasusuwan dan uwa mala abdurrazak ya haifar yadda suke watsuwa kamar masara haka ake sayan su idan suka yi program ana saya idan sun yi magana tana tasiri idan sun rubuta littafi ana bukata ya ce to siffar bayan da Allah ke so kenan alkabul misali duba muwatsa ta imamu malik rahimahullah an yi sama da muwatsa ɗari yau idan na ce ka kirga guda goma baka san su ba kwaya ɗaya ta saura shine alkabul wani zai rubuta labi ko kyautai da ba a bukata wani zai iya zama ya sifar da sala ko kyautai bar baka bukata wani kuma zai yi da kuɗi zaka je ka saya saboda kana son me ya faɗa to shine Allah yana sa kaunar bayan Allah na kware a zuciyarsu wannan hadisi Bukhari da Muslim ne manzon Allah yace inna Allah idza habba abudan da ajibril faqala inni uhibbu fulan idan Allah yana son ba sai kira Jibril sai ce ina son wani idan ya gaya Jibril sai Jibril shi ma ya so shi bayan Jibril ya so shi me zai faru a gaba ya ce sai kuma ya gaya wa ya yi shela ya ce Allah yana son wane shelan sai bayan Allah na kwarai su so shi bayan Allah na me na kwarai sai su kaunace shi ba a cewa dukkan mutanen duniya wannan ba zai yi ba law anfaqta ma fi ardi jami'an ma allafta kuma al yahudu wa nasara ce Allah ya walan tarda kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum in dai kaga al yahudu wa nasara sun soka Allah ya ce to hanyar su ka bi amma in dai ka bi hanyar Allah to ba sa son ka sauna su ne siffofin bayan da Allah yake so sai gaba na hudu menene alamomin siffofin kuma mutanen da ke son Allah shine alamatu muhabbatul muslim li rabbihi alamar musulmi iya son Allahnsa menene siffar da zai bayyana zama ni ina son Allah har in samu kaina cikin waɗancan siffofin bayan na isani na takawa na haƙuri waɗanda Allah yake so masu son sunna da makamantansu akwai siffofin kuma bayin da suke son Allah menene siffofin bayin da ke son Allah malamai suka ce shine idan bayan zukadan sun inganta bayan sun cika aikin wajibi suna kokari akan aikin da ba na wajibi ba man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi har zuwa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in maftarar aftaratuhu alai sai yace wala zalo abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi har zuwa karshen hadisin muhallu shahid bayan komai na wajibi ya cika a same ka da kokari wajen abin da ba wajibi ba zaka dage da yin azumin nafila me hikimar yin azumin nafila yana karya sha'awa yana sa Allah ya so ka don zai karya sha'awa a zuciyarka duk sha'awa sha'awa ba na halal na iyalinka zai wahala mutum ya kai azumi bai ci abinci bai ce zai yi buɗe baki da kwanciya da iyali ka raba jin wanda wannan me yasa ba a samu wanda ya ba dalili shine wannan azumin ya karya hatta sha'awan halal da ke jikinsa balle sha'awan haramun haka wannan siffa ne tsayawa bayan an cika farilla duk abu na nafila musamman ababen da ke gyara alaka tsakanin mutum da Allah ka tashi a cikin duhu kana ibada kuma kana roƙon Allah ya karbi ibadan ba don halinka ba don iya daga cikin siffofi masu yin abu don Allah da ikhlasi shine na farko daga cikin ayyukansu shine yadda suke da nishadi a cikin jama'a in suna ibada haka idan suke yi su kadai duk duniya ba mai ganin su haka suke da nishadi yadda zai zo yana tahajjud a cikin jama'a awa hudu idan ya shiga ɗakinsa shi kaɗai kulle zai iya awa hudu amma lokacin da zaka zo masallaci kai awa hudu cikin jama'a kai kaɗai a gida baka yi awa biyu kuma sai ka duba ikhlasin ka me dalili in dai Allah ne to yadda yake ganin ka a cikin jama'a kai ke ganin ka a gefe kuma alamar masu ikhlasi a aikin da ya halatta a ɓoye sun fi ɓoyewa fiye da bayyanawa a duk aikin nafila inda ya halatta a ɓoye ko a bayyana to ɓoyewan suke bukata ba sa bukatan bayyanawa sai a wurin da ba makawa wannan siffa ne na me na musulmi da alamar yake son Allah alama ne da bayyana yana me yana son Allah na biyu daga cikin siffar musulmin da ke son Allah malamai suka ce shine samun alƙuduwa alhasana ya zama mentors ɗinsa gwanayensa da yake koyi da su su ne jama'ar da Allah ya yadda da su in an kira sunan annabi kana sallamawa abubakar siddiq umar usman aliyu radiyallahu anhum sai ka rika jin su ne kake ɗauka role model da kake koyi da su a rayuwarka waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna siffa na uku alamar mutane